yanzu da muke magana daren talata ne daidai da daren sha bakwai ga watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1434 daidai da 21 ga watan oktoba shekara ta 2013 wannan shine kasan na 160 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor Zaid Abdul Karim Zaid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri idan ba a manta ba mun shiga cikin ainihin wato fasli na shida alfaslu sadis a ƙarƙashin fasli na shida mun shiga albabul awwal wato al-mabhasul awwal a inda malam ya fara mana magana dangane da fiqh sira fi ghazwatil hudaybiya tarihin yakin hudaybiya mun ji cewa shi yakin hudaybiya asali ba yaki ne na bugi buga ba sai dai ya dauki salo da dama daga cikin salon da yaki yake dauka shi yasa aka kiraye shi da cewa yaki abin da ya faru tun da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hijira ya koma birnin madina to bai sake ainihin zuwa makka domin aikin hajji ko umra ba a cikin watan zulqa'ada shekara ta shida sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yunkura cewa zai je ya yi umara wato in ka fahimci wannan da kyau an shiga cikin watannin aikin hajji kenan domin watannin aikin hajji su ne shawwal da zulqa'ada da zulhijja to a cikin watan zulqa'ada sai annabi sallallahu alaihi wa sallama farkon shi sai ya yunkura bana zai je ya yi umara amma da yake ya san babu aminci akwai yiwuwar mutanen makka su kai mishi farmaki shi da jama'a shi sai annabi sai yayi wata hikima sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya aika wa larabawa musulmi na ƙauye da ke kewaye da shi cewa su fito a tafi tare da su wurin wannan umra din da daman su sai suka yi jinkiri yan kaɗan daga waɗanda ke tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya shirya da su suka tafi da suka fita sai annabi ya hikima sai ya aika ɗan rahoto ya wuce gaba ya fara jiyo mishi wani hali ƙuraishawa suke ciki ƙuraishawa sun ji labarin zai zo umara Wani irin shiri suka yi na su da hankali ko kuma su ba shi wuri ya yi umarar shi lafiya ya fita ya bar gari labari ya zo gare shi cewa lallai ƙuraishawa sun ji labarin ya fito kuma sun fito bayan gari sun datse gari sun ce ba zai shiga gari ba da annabi ya ji labarin haka sai ya ce to jama'a wacce kuke ba mu shawara a yi a afka musu a je a yi ba ta kashi in Allah ba mu nasara mu shiga mu umara da ƙarfin tsiya ko kuwa mu sari hanyar daji mu je kawai sai dai su ji mu mun shiga cikin garin makka masu kaifin hankali daga ciki suka ba da shawara cewa ai tun da ba yaƙi muka zo ba ba mu da shirin yaƙi tufafin harama aikin umara ne a jikinmu ina mu ina mu afka musu mu ratse mu sari hanyar daji kawai sai dai su ji mu a makka shikenan annabi ya karɓi wannan shawarar domin duk sanda aka baiwa annabi shawarwari guda biyu akan ce yakan dubi wacce ce ta fi lumana wacce ce ta fi amfani sai ya ɗauki wannan to sai dai wannan kuma tana tare da tata matsalar ita ce annabi da kanshi bai san hanyar da za a yi datse sai dai kawai a ji an ratso cikin garin makka ba sai ya ce jama'a waye ya sani sai wani ya ce ya sani ya ɗibi annabi da sahabbai aka shiga surkuki aka sha wahala har wasu suka yi ta kunkuni. ana cikin haka sai ga su a hudaibiya hudaibiya kuwa duk wanda ya ratso ta to ba shi da bambanci da wanda ya shigo garin maka don dab ne domin hudaybiya kana zuwanta ga maka kana gani sai annabi ya ce to a zauna nan a shakata a shirya to ana wannan zama da ƙurayshawa suka ji labari ai ga inda annabi ya bullo musu kuma har ya ratso ya zo hudaybiya wato ya yanke su kenan misali a ce su sun je sun zauna kilomita ashirin kafin a shiga makka shi kuma ya ratso yanzu ya zama kilomita biyar kafin a shiga makka kun ga ya fi su kusanci da makka kenan to sai suka yi marmaza sai kuma suka fara aika dan aike a je a gano musu wani hali yake ciki amma ba ta ba suka tura na farko na farko ya je annabi na hangen shi sai ce to ku yi a hankali wannan mugu ne makiri ne da ya koma bai ba su wani labari na abin da suke so ba su abin da suke so shine suna son su ji labarin an ce annabi ya yi mummunan shiri ne na yaƙarsu wanda na farko ba su labari ya ce shi bai ga wani shiri ta tare da su ba suka ce zauna sai suka samu wani sai suka tura shi da annabi ya hangi wannan shi kuma ya san dangin shi mutane ne waɗanda suna da tawakkali da mai da al'amari ga Allah Da haka sai ya yi wa sahabban shi ku yi marmaza kowa ya tayar da raƙumin shi tsaye yadda da zaran wannan mutum da aka aiko ɗan aike da zaran ya ga raƙumanmu na hadaya da alamomi da tufafinmu ya san umara muka zo yana towa da ya dubi annabi da sahabbai da irin raƙuma da sutura da ke jikinsu kawai sai koma ya ce mutanen nan ba tashi hankali suka zo ba sun zo su yi umara ne ni na ga raƙumansu ma na gansu da tufafi na ibada a jika haka ce kada Allah zauna ba kauyen banza zauna nan sakare kawai to shine sai aka aika urwa in ba ku manta ba anan ne inda tarihin mu ya tsaya da aka aika urwatu urwatu idan ba ku manta ba suna ganin shi mutum ne mai wayau wanda ya saba zuwa wurin manyan sarakunan duniya kun ji dalilin da yasa suka tura shi wurin ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saba zuwa wurin manyan sarakuna su kisra da makamantansu to yau shine sai aka ce to abin da za a yi a tura shi da aka tura urwatu ibnu mas'ud as-sakafi yana zuwa da ya je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya gyara wuri ya zaman shi dafa'an sai farawa annabi da habaici muhammadu kuma rubabbun mutane aka tattaro za su a yaƙe waɗannan waɗannan rubabbu duban su waɗannan duk galabaitattu su ne aka tattaro mana da haka ya farawa annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma in ma kai za ka zo ka ci danginka da yaƙi sai ka rasa mutanen arziki sai ka ɗibo wasu lalatattu waɗannan busassu ga su nan ina son ku riƙe wannan maganar da kyau domin ma'anarta za ta sake bayyana in annabi ya shiga cikin garin zai yi umara daga baya an fahimta aƙidar da suka ƙudurce waɗannan ramammun mutane sun tafi yin wata rarrake su waɗannan 'ya'yan talakawa busassu marasa lafiya kaza kaza kaza kaza sai uroto ya cewa annabi waɗannan ba abin da za su yi sai dai su kunyata ka kuma waɗannan na rantse da Allah ma ka to ka yaƙe mu ne ana fara yaƙin duk watse maka za su sai abubakar sai ce kai ka tuna latakka da kai imani da ita kai yanzu irinmu ne za mu watse wa annabi sallallahu alaihi wa sallama dan shegantaka urwatu dan mas'ud ya san waye ke magana fa amma sai ya ce wa annabi muhammadu wannan waye kuma wannan waye sai annabi ya ce wannan abubakar kenan dan abi hafa ma'ana kowa san shi kowa san uban shi a garin nan sai shi urwatu ya ce na rantse da Allah kai abubakar ba dan wani alheri da ka taba mini ba Allah da na ci mutuncin ka yau amma kyale ka da nayi yanzu to ya zama ramuwa alherin da na taba maka alherin da ka taba mini ina fata an gani can sai urwatu ya sa hannun shi yana kama gemun annabi sallallahu alaihi wa sallama yana jan gemun annabi sallallahu alaihi wa sallama yana magana da annabi mughira kuma shine shugaban yan banga mughira shine shugaban masu gadin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tsaye akan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zara makami sai ya ainihin rinka sa hannun shi ko makamin yana buge hannun urwatu da ke taba gemun annabi sallallahu alaihi wa sallam can sai mugiratu ya ce kai wala ka kau da hannun kan ba haka ba ba zai sake koma ba zan tsinke maka shi sai wurotu sai ya ce muhammadu wannan kuma fa wannan asuwa waye wannan dan gidan uban waye a garin nan wannan waye wannan sai annabi ya kwantar da hankalin shi sai ya ce wannan yayi eh, mughiratu dan shu'uba kenan dan dan uwanka sai wannan urwatu dan mas'ud ya ce yaudara ta kai yaudara kai wannan yaushe tuba har ya dawo wurinka wannan saboda kasur gumin barawo ne dan ta'adda a jahiliya kashe mutane yake ya kwashe dukiyarsu duka wannan ne yanzu har ya zama shine shugaban yan agaji eh yaushe kai ka tuba anan karatun mu ya tsaya ba ku manta ba za mu ci gaba yace wa kana urwatu urwatu a daidai wannan lokacin da yake wannan tattaunawar da annabi ya kasance yarqubu ma yasna'u sahabatu radiyallahu anhum yana lura da duk irin abin da sahabbai suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallam la yatawadda'u ar-rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama illa ibtadaru ludu da zaran annabi yayi alwala ko sai sahabbai sai su wawashe ruwan alwalan su ta shafawa a jikinsu. wala ya yabsuqu bisaqan duk lokacin da annabi ya kaki da ruhu sai sun wawashe kakin kowa ya ɗibi majina yana shafawa a jikin shi wala ya yasqutu min sha'arhi shay'un ba wani gashi da zai faɗi a jikin annabi illa akhadhuhu sai sun ɗauki wannan gashi sun ɓoye shi to urwatu kun ga irin abubuwan da ya gani kuma kun ji irin tattaunawar da ya ko to sai ya tashi ya tafi faraja ila quraish sai ya koma wurin quraishawa fa qala yana koma yace ya ma'ashara quraish ya ku quraishawa inni qad ji'tu kisra fi mulkihi wa qaisar fi mulkihi wan najashi fi mulki fi mulkihi kun dai sanni ni dan yawon duniya ne kuma ba sarkin da ban gani ba na je na ga sarki kisra a cikin sarauta shi kuma na ga sarki kaisar sarki kisra shine sarkin ina na ƙasar farisa sarki kaisar shine na ina ha na jashi? Shi shine sarkin ƙasar habasha to waɗannan manyan sarakuna na je na gansu a fadarsu cikin sarautarsu wa inni wallahi ma ra'aytu mulkan fi qaumihi qattu malikan fi qaumihi qattu misla muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ashabi yace na rantse da Allah <clears throat> tunda nake ban taɓa ganin sarki a cikin fadawan shi ane mai biyayya irin biyayyar da na ga annabi muhammadu sahabban shi su nemi shi ba walaƙad ra'aitu kauman waɗannan sahabbai na gansu wasu irin mutane ne la Yuslimu na huli shay'in abada wallahi ba za su taɓa kware mishi baya ba akan komai har abada duk abin da yake ciki wallahi suna tare da shi ba za su kware mishi baya ba faru ra'ayakum sau haka ku je ku ƙara tunani ko ƙuraishawa. mutumin nan zai yi wa yaƙe shi abin da yake so ya nuna musu shine idan mutum yana da magoya baya idan mutum ɗan dangi ne idan waɗanda suke tare da shi suna da loyalty suna da honesty suna da gaskiya suna da amana da gaske irin wannan mutumin ba a iya yaƙar shi kunga wannan philosophy din shine yanzu america take cin duniya da shi duk barnar da Amerika take yi duka dan kasar Amerika ba zai kware mata baya ba amma an ka shiga cikin gida kuma zaka ga cewa ba lafiya suke zaune ba da su da shugabanninsu kullun zanga-zanga ake na tuna lokacin da aka yi september 11 th ba da dadewa ba wani lokaci wani professor mu ya zo daga america ya zo mun yi wasu dogayen hirarraki har yake cewa ku da ke waje ma kun fi mu jin wasu labaran ya koma gida ana ta zanga-zanga sai bugo min waya da tsakar dare sai ce kana jin hayaniya sai na ce eh, sai ce wallahi zanga-zanga ake ta yi a cikin gida cewa sa mutanen america ba su yadda da siyasar da america take game da wasu kasashe ba to in a cikin gida ne ku ji in a cikin gida ne to zaka je ka same su wato da gwamnatin da talakawa gwabzawa ake amma idan suka fito su ta waje kuma ba sa sallama shugabanninsu suna nuna sam suna tare da su kuma ƙuraisha ma suna da irin wannan ɗabi'ar kaga dai in baka manta ba mun karanto tarihin musuluntar hamza hamza ba musulmi ba ne da farko amma hamza ɗin wan mahaifin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yadda ake wulakanta annabi shi ma yana wulaƙantawa. amma ran nan hamza ya dawo farauta yana rataye da kayan farauta shi sai wata baiwa ta ce haba hamza kuna garin nan ana cin mutuncin dan uwanku saboda ya zo da sabon addini kowa ba ya zo da irin abin da ya zo da shi ba dangin shi sun goyi baya amma ku sai ku kware wa naku bawa wannan baiwa ce take gwaba wa hamza magana sai ce me kike nufi ta ce gashi can abu Jihal yanzu gashi can a kan safa yana zaune yanzu nan ya gama cin zarafin muhammad ya wulakanta shi a gaban jama'a kuna garin nan sai kishi da hamasa ba musulmi bane fa sai ta kama shi wato an ci mutuncin dan uwan shi amma fa wanda ya ci mutuncin dan uwan nashi shi ma dan uwan shi ne kuma suna da dangantaka sai dai dangantakar Hamza da Annabi ta fi karfin dangantaka Abu Jihal. da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka hamza na zuwa sai ya dauki kwari da bakan nan nashi ba binciken ba'asi sai ya rakka wa abu jahal yace dan ubanka ne ma na musulunta inda musulmi kuke duka ne ma da kani na musulunta sai faɗi kalmar shahada yace na musulunta ba musulmi kuke duka ba to la ilaha illallah ne ma da kani to kaga yanzu dubi ka duba wannan asali hamiya ce wato kishin kabila shi to haka suke su isu za su buge ka amma in aka fita waje fa to kuma za su ce wallahi ba za su yadda ba saboda haka abinda urwatu yake nuna wa quraishawa shine mutumin nan ya kashi akwai matsala saboda waɗannan mutanen nashi su ne mai biyayya ne fiye da biyayyar da na ga anewa manyan sarakuna kuma in dai wannan mutumin ne kuke tunanin wai waɗannan mabiyan nashi za su sallama shi mu shi wallahi ba za su sallama shi ba tunda kaki zai yi na majina sai su tare suna shafawa alwala zai yi kamar za su kashe kansu saboda tarar ruwan alwalar saboda haka shawa. ku je ku yi nazari irin wannan ake yaka to kun ga wannan philosophical thought abin ka tsaya kai tunani ne ba a taba dan dangi dan dangi baya tabuwa me kaji qur'ani ya ce cewa suka yi qalu ya sha'aibu a salawatuka ko a salatuka ta amuruka an natruka ma ya amuru ba'una aw naf'ala fi amwalina ma nasha duk da suka gama magana sai suka ce walaula rahatuka la rajamnaka wallahi ba dan dangin ka ba da sai mun jefe ka a garin nan amma fa dangin ma ba musulmi bane dan ka fahimci ɗabi'un laraba annabi shu'aibu balarabe ne balarabe tsantsar balarabe to laraba suna da irin wannan walau la rahatuka la rajamnaka ina tsammanin hausawa dangi na ku min aikin gafara wannan gaskiyar tunani na ne ni mewa ya zama kuskure a wurin ku a duk duniya ban san mutane masu sallama nasu irin hausawa ba ban sani ba ko dan cikin hausawa aka haife ni waɗanda ke sallama nasu si baran-baran da shi a lokacin da yake bukatar su ban san masu yin haka irin hausawa ba in ka je ka sami yaraba na zaune ka ce ina wani yana zaune fa sai a ce lafiya sai an gama bincikar ka tab an gama tabbatarwa sai a ce maka gashi nan an ji da matsala sai a ce ha ina hatin yana a goma sho sai ka ga wasu ya ce to kai eh zakara ya baka sa. <laughs> amma hausa ana ce ina malam sai a ce gashi nan shi kenan ko <laughs> kuma to Allah ya gyara labar to jama'a kun dai ji shawarar da urwatu dan mas'ud ya ba su wada a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam to yanzu labari ya taso daga gaban quraishawa kuma za a dawo shi kuma bangare manzon Allah me yake ciki to yanzu shi kuma manzon Allah zai tura wa mutanen makka sako dan ya ji to me suke ciki sun fahimci abin da ya zo da shi ko ko yana ƙoƙarin fahimtar da su sai manzon Allah ya kira Kharrash ibn Umayya al-Khuzai fa ba'athahu ila Quraysh wa hammalahu ala ba'irin lahu yuqalu lahu Sa'lab annabi ya kira wannan saurayi mai suna Kharrash dan Umayya dan kabilar Banu Khuza'an ya ɗauki raƙumin shi mai suna sa'alab annabi yana da raƙumi sunan raƙumin sa'alab na fata an gane ya ɗora wannan sahabi nashi ya ce tafi yuballigha ashrafahum amma ja'a bihi je ka gaya wa manyan quraishawa mu ba mun zo faɗa ba mun zo mu yi ibada ne dan haka su ba mu wuri mu shiga ka'aba mu je mu bautawa Allah fa aqaru bihi jamal rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka danne shi za su hallaka shi amma sai hallakar ta tsaya akan rakumin suka yanka raƙuma wa aradu qatlahu shi kuma suka nufi kashe shi famana'ahu al-ahabish fa khallaw sabilahu sai ahabish waɗannan habashawa da in ba manta ba mun yi magana da ke cikin quraishawa sai suka ainihin kai mishi kariya da taimako shikenan sai quraishawa suka kyale shi kun ji dan aiken manzon Allah abu na farko da aka yi mishi ma'ana dan aiken ma madadin a saurari me ya kawo shi sai aka yi kokarin kashe shi da ba a samu damar kashe shi ba aka yanka raƙumin duk mutumin da bai same ka ba ya samu babur ɗinka ko motar ka ya kona ta to sako ne ya aje maka da kai ya samu da kai zai wa haka fada an rasulu sallallahu alaihi wa sallama umar ibn al-khattab sai manzo Allah ya kira Umar dan Khattab radiyallahu anhu liyab'athahu ilaihim dan ya aike shi zuwa gare su Umar irin ku ake so tsofaffin yan tauri tashi kai za a aika fa'tazara amma sai Umar ya kawo uzuri cewa manzan Allah ka yafe mu li adami wujudin kaumin eh, lahuyan yansurunahu kun san Umar asali ba quraishi ne amma ba ba quraishin cikin makka ne adawi ne na sha gaya muku wannan adawi eh, kabilar adawi su ne da kake jin ana cewa Rabi Atul adawiya da bahaushe ke cewa Rabi Atul badawiya matan malam badamasi adawiya ne adawiya to su umar su ne banu adiyin banu adiyin ƙuraishawa ne amma na bayan garin makka so da haka umar ba shi da dangi a cikin garin makka to kuma siyasar makka tana tare da kabilancin dangi to umar zuwa aike ka sai ya ce manzan allah ka yafe mu idan na shiga garin nan in suka farmu ba wanda zai kare ni dan ban da kowa a cikin garin jama'a kun fahimci wannan wa ashara ila Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sai manzon Allah sai Umar yewa annabi shawarar Uthman Uthman shine dan dangi Uthman attajiri ne ya taimakawa na ya taimakawa na suwa na yaran shi ne su na kaza ne dan haka shi ya dace ya shiga cikin garin nan ya isar musu da sako fa ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya aiki Uthman wa qala yace akhbirhum inna lamna na'ti liqitali Uthman je kaka gaya mutanen maka mu ba mu zo don yaƙi ba wa inna ma ina umaran mun zo ne don mai umara wad'uhum ila islam kuma ka kira su zuwa ga musulunci kun ji aikin da'awa ta musulunci duk wata dama ka yi amfani da ita ka isar da sakon addinin musulunci idan ka je ka ce musu mu mutane ne masu son lumana kuma mu ibada muka zo ba mu zo yaƙi ba kuma menene yake da aibu a musulunci kuma quraisha da ba za ku zo ku shiga musulunci ba ku zo ku musulunta haka ake yi kada wani mutum saboda girman shi saboda barazanar shi da kwarjinin shi ka kasa kiran shi zuwa ga musulunci kowane ne za ka iya kiran shi domin kira zuwa ga musulunci ba attack ne, ba cin mutunci ba ne. ranka kai dade mumu ne musulmi kuma mumu ne mutanen nan mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma addinin mu shine kaza addinin mu shine kaza addinin mu shine kaza dan haka ina kiran ka kai ma ranka dade ka shiga cikin addinin nan you will later give me a testimony of what i say haka ya kamata zaka yadda da abin da na faɗi zaka gane abin da na faɗi gaskiya ne haka ake yi jama'a da sarkin musulmi wannan na yanzu wa wani babban sarki kafiri kenan a kasar ogoja can wajen kalaba a cikin jihar cross rivers ya kai mishi ziyara kana jin labarin dan hodiyo ya ce eto eh ni jikan shi ne kuma na zo ne musadar da zumunci kuma ina kiran ka zuwa ga addinin nan na kakana zai kara maka daraja saboda kaga kakana wannan addinin ya rike yau gashi bayan shekara 200 gashi ni jikan shi ni nake rike da sarauta kai ma an ka rike musulunci Allah zai rike mulkin ka simple statement wallahi da ya mike a fada shi zai magana ko kafin ya zauna sai ya ce ya yadda zai karbi musulunci 2009 wannan shekara tare muka je aikin haji da wannan sarkin aka ɗibo malamai irin su malam Husaini Mabera su suka kewaye tafiyar don dama su ne suke zuwa wa'azin musulunci yankin malam Husaini Mabera na Sokoto babban sarki ne a jihar Cross Rivers iya jawabin kenan so musulunci ba shi da wani abu a ɓoye wanda za a ji tsoron kar a bayyana wa mutum ya gane cewa mu kaza ne addini ne wanda yake da transparency a fili yake ba wani abu a boye don haka karka ji shakkar ko gaban good luck ka je in kai magana sai ka cike mishi da cewa kuma ranka ya daɗe muna kiran ka shiga addinin musulunci za ka gane cewa musulunci shine hanyar rayuwa i thank you very much mr president good afternoon sai ka zauna karka ji tsoron ka kira kowa ya zuwa ga addinin musulunci don daraja ce credit ne kake bashi kana ganin sardauna haka yi wa duk arnan nan da ya musuluntar da su duk arnan nan da ya musuluntar da su sardauna haka yake musu ba duka ba zagi ba ba wani hayaniya ba rudani simple statement abinda ake so eh kaza kaza kaza dan haka kai eh ka musulunta shikenan sai ci haran kai da ni dama ina jiran ka bani umarni ne da haka sardauna ta saka su cikin addinin musulunci so ku daina jin tsoron kiran kowa zuwa ga addinin musulunci addinin musulunci rayuwa ce ibada ce zaman lafiya ne ci gaba ne haɓaka ne kwanciyar hankali ne kun fahimta jama'a gashi nan manzon Allah ya ce wa Usman je kaka ce musu ba mu zo yaƙi ba mun zo umara ne kuma ma ka ce musu su musulunta wa amarahu an yi tiyar rijalan bi makkata mu'minina kun san a makka akwai wasu mutane mu'mine duk da ana wannan abun suna can an yi garkuwa da su an hana su fitowa sai annabi ya ce kuma in ka shiga garin ka je ka ziyarci yan uwanmu muminai waɗannan masu rauni waɗanda aka tsare su suka kasa fitowa fayubashirahum bil fath kai musu albishir cewa nasara ta taho za a ci garin nan garin nan zai zama namu su kwantar da hankalin su. fantalaka Usman radiyallahu anhu ka kun ga yadda ake musulunci ko ku fahimta musulunci yana amfani da media musulunci yana amfani da kafafen yada labarai rediyo jaridu intanet wajen karawa musulmi karfin gwiwa kar ku rinka faɗi yanzu waɗannan musulmi da ke cikin garin makka me kake tunani da usman ya je sai annabi ya ce to ka je kuma ka gaya musu su ci gaba da addu'a dan mu nan kan bi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta me kake tunani su suna tsara dama sun ji shugabansu ya taho zai shigo gari suna murna kuma sun ji cewa yana nan a cikin captivity yana nan an kama shi waninsu ba sai suma ba amma sai annabi ya ce in ka je ka gaishe su kuma ka ce musu nasara ta taho gari haka ake yi ko kana cikin turkuki ko karka yadda ka kai mugun labari don haka ku iya managing crisis ku iya manajin abubuwa in suka faru kar ka je mutane firgitattu kuma ka je ka kara firgita su ko kun fahimta jama'a ka rinka sanin yadda da wanda da sanda da irin yadda za ka tsara labari don haka in ka je ka gaishe su bayan gaisuwa manzan Allah ya ne musu albishir cewa su ƙara haƙuri nasara ta taho garin nan fantalaka Usman radiyallahu anhu famarra ala quraishin bi balda sai Usman ya ainihin taho ya zo ya wuce ga ƙuraishawa nan a balda inda suka taru ɗin nan suka cincirindo fa akhbarahu ya ba su labari wa qama ilaihi usamatu ibn sa'id ibn al-as sai usamatu dan sa'id dan as ya miƙe ya tarbe shi fa zahaba bihi ya ainihin yi wa usmanu jagoranci wa asraja lahu farja eh, farasahu ya ainihin daura wa usman sirdi akan dokin shi wa hamalahu alaihi kuma ya kama usman ya dora shi wa ajarahu kuma ya tasa usman a gaba kuna ji jama'a kun ga annabi yayi hikima ko umar yayi hikima da yace a tura usman da aka je aka samu quraishawa ga sunan sun taru wuri kaza yana tahowa sai suka ce usama tashi ka tarbe shi usama ya taso ya tarbe shi ya gyara wa usman sirdin shi ya dora shi a kai sannan kuma suka ce raka shi wa qala ba'dul muslimina qabla an yarja usman to yanzu sai ku kaddara usman ya tafi to yanzu musulmi wani hali ake ciki sai munafukai yan tsiraru da aka taho da su ko nan da nan sai suka kulla wutar fitina sai suka fara cewa to na daya usman ba kun ji yayi shiru ba eh to yana can ƙuraishawa sun ba shi dama yana can yana ɗawafi ya manta da manzan Allah wannan mugun zato ne za ku zo ku ji a cikin karatu na biyu can da suka ji usman ya jima bai dawo ba sai suka sake jeno wata wani makirci sai suka ce an kashe usman to su munafukai yadda suke ba su suke zuwa cikin musulmi suke kawo labari ba ina son ku kiyaye suna samun wawayen musulmi ne masu rauni sai su samu wani sakare yana zaune gefen masallaci sai a ce o oh, an ji an kashe liman ko liman eh Me liman eh ah wallahi labari ne yazo gare mu cewa an kashe limamin ku na juma'a da ya tafi a Sokoto ah, kuma ba ku sani ba eh to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye sai ya gaba to wannan wawa sai tashi sai shiga an kashe lima ah, shi kenan <laughs> ko kun fahimta jama'a su ba sa zuwa kai tsaye sai su je su samu masu rauni sakarkaru sakarkaru haka sai a gaya musu su kuma dama an ce bakin wawa ake jin magana nan da nan sai jita-jita guda biyu ta yadu ta farko ita ce Usman ya wulakanta manzan Allah ya ya hada kai da ƙuraishawa sun ba shi dama ya yi umarar shi ya manta da manzan Allah ai dama ke shikenan can kuma dai da aka ji shiru shiru daga ce an kashe Usman ku duba yadda magana take tufka da warwara yanzu wanda aka tarbe shi ya umara kuma shi za a ce an kashe shi to kullum suna so ne ya za su hargitsa musulmi me za su faɗi su distorting su kawo rudani game da halin da ake ciki shikenan kafin ya dawo sai aka samu wasu daga cikin musulmi suna cewa khalusa Uthman qablana ila albayt Uthman ya samu iko zuwa ga Ka'aba kafin mu wa tafa bihi kuma ya je ya kewaye Ka'aba ya manta da mu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya ce ma azunnuhu tafa bil bayt wa nahnu mahsurun kai bana zaton Uthman zai kewaye Ka'aba muna nan a tsare Uthman ba zai mana haka ba faƙalu sai suka ce wa ma yamna'uhu ya rasulallah wa qad khalasa ilaihi me zai hana shi ya kewaye ka'aba bayan ya samu damar kaiwa ga ka'aba mu kuma muna nan qala sai manzon Allah ya ce zalika zanni bihi kai zatona da Usman Allah ya tufa bil ka'aba hatta na tufa ma'ahu ba zai yadda ya kewaye ka'aba ba sai dai mu kewaya tare ni iyakar gaskiyar zatona kenan wa balaga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ana cikin wannan tsegumin kuma sai labari ya iso ga annabi anna usman qad qutil an kashe usman fada'a ila al-bai'a sai nan take sai annabi ya ce to tunda an kashe usman shikenan sai miko hannun shi ya ce to yanzu jama'a ku yi mana mubaya'a yanzu kam ta juye daga umara ta koma yaƙi to kun ji dalilai daga cikin dalilan da suka sa aka kirayi hudaybiya yaƙi asali ba yaƙi ba ne amma yanayi ya sa aka kulla yaƙi sai da gama shiryawa tsab za a tunkari mutanen maka da yaƙi sai kuma ga usman ya dawo tare da cewa za mu dawo mai magana akan jita-jita jama'a wanda na ɗan fara yin magana akan jita-jita a baya in Allah ya so a cikin darussan da za su biyo baya na wannan karatun sun tsaya wayewa da musulmi kai musamman a wannan zamanin babu zamanin da jita-jita ta fi penetrating ta fi ratsa jama'a cikin gaggawa irin yanzu saboda me saboda wannan waya ta hannu saboda intanet saboda abubuwa saboda abubuwa nan da nan jita-jita jama'a lokacin da bomb ya tashi nan kusa da mu jama'a ina cikin makarantar nan da hannuna ina rufe makarantar malam bello ya boye bugo min waya daga sokoto ala gafata malam an ce an yi bombin makarantar ku sai na ce a, ya ce gashi nan yanzu yanzu a facebook ina karanta sai na ce karya ne na ce ba ka jin karan gate ya ce eh na ce gate din makarantar ne nake rufe ba abin da ya samu makarantar alaga kana cikin makarantar na ce a ciki nake yanzu to amma ganin girman intanet magana tana inta amma ni kuma ina ce mishi ina cikin makarantar amma duk da haka saboda yana gani gashi a intanet ba. to shi yasa yanzu sai ka rinka an turo maka text an ce kaza kar kai forwarding ma wani tukuna Allahumma sai dai waɗanda Allah ya faɗi da Allah yake faɗi a cikin Qur'ani la alimahu alladhina yastanbitunahu minhu to sai ka dubi wannan abin da na ji wannan abin da na gani wannan abin da na karanta waɗanne irin malamai ne waɗanne irin masana ne waɗanne irin professionals ƙwararru ne ya kamata in nemi bayani na gaskiya a wurinsu dukkan kun ji cassette da wasu yan uwanmu ne kuma malamai ne a cikin kungiyar izala suka zauna suna tsegumin wane da wane su ne da hannu akan kisan wane da wane kun ji kasar din ina jin labarin kawai ni yanke sai na ɗauka maganar banza ce to sai maganganun sai suka yi tasiri a cikin zukatan dewa daga cikinku har zuwa yanzu dinnan me ya faru sai ne hikima sai na gayyato ɗaya daga cikin waɗanda suke cikin wannan kasar ɗin sai na zaunar da shi gaban wasu ɗalibai muna magana sai na tsogalo mishi magana sai kuma sai fara zille-zille eh to ai mu dai muna da dalilanmu eh da inda ma za a je mu dai mun san abinda muka faɗi gaskiya ne za mu iya abin nan sun ce eh amma menene dalilan duk sai rikice da kwana zai yi amma jin wannan maganar sai ce to yana gaggawa zai tafi kaza kaza kaza amma zai dawo bayan lokaci yau wata shida nan take sai na ce a buga wa wane waya da ake allajin laifin a kan shi wane da ake zargin a kan shi na ce a buga mishi waya a ce mishi karfe bakwai na safe gobe za mu zo gidan shi muka je muka zauna ba wani bane malam yusuf sambo muka je muka zauna da shi wallahi ne ina da yaƙinin magana ƙarya ce dama amma magana ta buga mutane saboda an yi amfani da kafafen yada labarai da abubuwa na zamani cikin sai da muka yi awa biyar tare da shi kafin awa biyu kai kafin awa ɗaya ma dukkansu sun tabbatar da cewa magana ƙarya ce gawa na ya zo cikin waɗannan ɗin ya zo yana tuba wurin shi gawa na ya tafi wurin wane don Allah a ce malam wane ya gafarta min wallahi abinda muka faɗi ƙarya ne amma ko kuma kuna nan da shi a hanset sai na ce ƙarya suke inda gaske ne sai sun sake fitowa sun yi amfani da the same medium sai sun sake amfani da gidan rediyo cd da wane ne su yaɗa cewa wallahi ƙarya suke shine abin da Allah ya ce illa lazina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ula'ika atubu alaihi to haka so ku yi a hankali in ka ji mugun labari akan mutumin kirki ka'ida ta farko sai ka tsaya akan kai dai mutumin kirki ka san shi eh to yadda ka san shi mutumin kirki sai an iya tabbatar maka da dalilai na gaskiya sannan za ka tashi daga kan wancan abu. kuma babban abu na farko shine wannan mutumin da ke magana a kan shi ya zo ya faɗi magana a gaban shi da gabanka kaga zai iya ƙarfin halin faɗin maganar a haka sun ba haka ba ko waɗannan wayoyi na zamani da waɗannan intanet ko za su ruguza al'amarin musulmi abin da ya ja zamanin sahabbai ƙarshen rayuwarsu da farkon zamanin tabiya aka yi ta yaƙi kenan sai a zauna sai a rubuta takarda ta wasiƙa tsab a ci mutuncin wani a yi fatawa akan wani a yi kaza a yi kaza a yi kaza sai a aika da ita matasa yara 'yan ƙanana 'ya'yan sahabbai tabi'ai waɗanda suke 'yan bana bakwai ne waɗanda umar yake cewa innama tun oral islam iza na fil islami man la ya'rifu jahiliya yace ba waɗanda ke rusa musulunci sai waɗanda aka haife su a musulunci ba su san jahiliya ba aka ce me kake nufi sai ce la ya'riful islam man la ya'riful jahiliya in baka yi maguzanci ba baka san darajar musulunci ba waɗannan yara su suka bi suka yi rugurugu da al'amura 'ya'yan sahabbai ne galibi an haife su a musulunci ne ba su san irin waɗannan wahalhalun da aka sha ba wane nan da suke gani ana cewa wane usmanu bin affan ba su san daraje shi ba kawai sun tashi ne sun ga wani tsoho dan shekara tamanin da wani ya ce musu kun ga wannan tsohon eto eh, ya yi ridda don haka za a kashe shi sai wani ya ce shi zai kashe shi ba su san waye ba don haka kwana biyu da aka buga kansu yara ne ƙanana 'yan shekara 22 18-25 aka ce usman ya yarda suka ce wannan ya eh, sai suka ce su za su kashe shi can suka tafi yaman suka je suka yi taro suka zo sai suka kewaye gidan kwana uku dattijo yana azumi shekara shi 80 da wani abu kwana uku bai sha ruwa ba ya leko ya ce kun san ni ne usmanu dan affan suka ce allahumma na'am mun sani kun san ni ne manzon Allah ya faɗi kaza game da ni suka ce kwarai kun san ni ne eh, duk su gaba me kuke so suka ce sai mun kashe ka sai ce wallahu musta'an babu ruwansu amma yanzu kai Umar ibn al-Khattab in an ce dauki takobi ya maka Usman Usman yayi ridda zai ce ƙarya ne ridda ma bata san hanyar Usman ba amma wannan dan bana bakwai an haife shi bai san me yake ba ku duba da kyau ku gani haka rayuwa take har yanzu haka rayuwar take har yanzu kaga yaro dan tsigigi shekarar shi ashirin da ɗaya sai buɗe baki sai ce abubakar gumi malamin gwamnati ne bai san Allah ba sai ce bin baz malamin gwamnati ne bai san Allah ba in ka dube shi kai ka san Allah sai ce kwarai da gaske ne ka ce alƙawata haka wallahi jama'a hafayir hafayir gaba da masallacin ladin a maka wata anguwa ce bare bare sun fi zama a anguwa har akwai kasuwa da ake ce mata suku barno wato kasuwa yan barno kasuwa bare bare a nan anguwan muka zauna da wasu 'ya'yan larabawa sun kai wajen su arba'in lokacin da waɗannan agidojin suka fara shigowa <laughs> wani yaro ya miƙe yana rawa kai ga gugul-gugul kai shiga matan ɗan miciji ya ce bin ba malamin gwamnati ne ufamin malamin gwamnati ne <laughs> na ce eh ce wa anta ta'rifu Allah yace aiwa aiwa sai masha Allah shi ne sai na ga aboki na ce wannan wuri ya fi karfin zamana manyan malamai ne a wurin sani ba wawaye ne sufaha'ul ahlaf ko kun fahimta ina so ku yi nazarin magana can ta Umar da yace inna ma tunqadu ural islami urwatan urwa yace igiyoyin musulunci ana tsinka su ɗaya bayan ɗaya ne idza nasha'a fil islam man la ya al jahiliya, idan yara ƙanana suka taso a musulunci waɗanda ba su san jahiliya aka ce kai sai ce la ya ariful islam man la ya ariful jahiliya wanda duk bai san jahiliya ba bai san musulunci ba ina fata an gani. Allah madaukakin sarki ya taimaka maganganu ne waɗannan masu yawa za mu zo mu tattauna su a can gaba insha Allahu ta'ala saboda haka kun ji jama'a abu ne mai sauki su waɗannan sai suka zargi sayyidina Usman amma manzon Allah ya san waye Usman manzon Allah ya ce kai bana zaton Usman zai yi dawafi ba mu yi ba can kuma sai labari ya zo manzon Allah eh an kashe Usman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ne ɗabi'u na mutane sukan ɗauke shi labari kuma in yi yawa a gari wani lokacin sai ka ga labudda ka sallama mai kawai saboda ka je ka zauna wurin meti wannan labarin ake mai kankarar rake wannan labarin ake mai toya wara wannan labarin ake yan mata na gada wannan labarin ake wurin mai sai da recharge card wannan labarin wani ya bude bbc sai ce ce kai wannan labarin gaskiya ne it's everywhere amma a musulunci ko labari don ya kewaye ko'ina ya sa ya zama dalili ma ko kaɗan na gaskiya shi sa malaman hadisi haka ce ina labarin sai ce ah, daga ina labarin ya fito daga ina ya fito shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce tsananin azaba ya tabbata ga mutumin da zai ɗauki kirkirar ƙarya guda ɗaya? ya yada ta ta kewaye ko'ina sai a waye gari sai a ce wannan labarin fa ko'ina manzan Allah ya ce wannan mutumin yana da tsananin azaba tun daga kabari har lahira ku tuna hadisin samura ibnu jundub mun taba sharhin wannan hadisin yana nan a kaset manzan Allah ya ce yayi tafiya mala'iku sun dauke shi da daddare yayi tafiyar da rakuntun hadisin ce ya ga wani mutum yana kwance sai a dauki dutse sai a kwankwatsa mishi aka sai dutse sai ya tsalle sai a je dauko dutsen kafin a dawo kan da ya watse ya hadu karshe ya ce waye wannan sai aka ce shine mutumin da ke kirkirar karya kafin gari ya waye ya yada ta ka je ka ga meye rubuce-rubucen da samarin nan suke a facebook bai tantance magana ba kawai sai rubuta ta a facebook shi kenan kafin gari ya waye duk ta kewaye duniya sai a ce ai maganar fa tana intanet intanet din nan a zamaninmu yanzu kamar rediyo ne a zamanin da kamar jarida ce a kudancin najeriya ba haushe da sai ce kai a rediyo an faɗa to katke dan kudu sai ce i see am for paper na for paper i read them to shi kenan wahayi ya zo ke to haka yanzu duk dan zamani da ya ga abu sai ce gashi a handset gashi a intanet wai yana ganin wannan shine dalilan gaskiya za mu zo za mu sake tattauna waɗannan maganganun jama'a a musulunci idan magana mummuna ce ko magana ta cin mutuncin wasu mutane ko wani mutunci ka tsaya ka bi ta a tsanaki tukuna ce tsana na yaba wani ɗalibin darul hadisi din nan tamu kuma malami ne a makarantar nan lokacin da ya ji labarin wannan sidin sai ya yi kofin sidin sai ya aiko mun sai rubuto da ɗan jawabi haka Do Allah malam ka yi mana bincike don irin waɗannan matsalolin in suka rikice kai kake binciko mana ka kwato mu a kai ni kuma tuni dama na ma binciko na gano magana ƙarya ce amma har yanzu maganganun suna nan suna yawo a hansar ɗinku to me kawo wannan sharri da kiyayya a tsakaninmu hatta kai mu jefu wasu da irin wannan manyan zunubi ku ji tsoron Allah jama'a Allah ya kiyaye labari ya kai ga manzon Allah cewa an kashe Uthman fada ila al-bai'a sai manzon Allah ya ce to yanzu ku yi mu mubaya'a dole ne mu je mu yaƙe su tunda sun fara yaƙar mu fa fara al-muslimuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam musulmi sai suka bazamo zuwa ga manzon Allah ta hata shajara manzon Allah na zaune karkashin wata bishiya fa baya uhu suka yi ta mishi mubaya wa akhadha ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama bi yadi nafsihi manzon Allah da kanshi sai ya kama hannun shi daya hannun shi na hagu haka wa qala sai ya ce hadhihi an usman wannan hannun a madadin usman ma'ana ga usman ma yayi min mubaya ka ji daraja Usman a wurin annabi kenan ma'ana in ma an kashe Usman to ina da yakinin usman in yana duniya zai mun a don haka hazihi an usmana ga hannun usman ya mun mubaya'a don haka yadda kuka yi mun a usman ma ya yi mini don haka wannan ayar da ta faɗi falalar waɗanda suka yi mubaya'a لقد رضي na عن المؤمنين إذ tahta تحت shajara hadda Usman. don me domin hannun manzan Allah ya wakilci hannun Usman wane ne ya samu hannun daraja irin wannan wajen mu baya babu usmanu kenan jama'a walam yatakhallaf anil bai'a babu wanda ya ki zuwa ya mu baya annan illa al-jidd qais sai wani mutum mai suna jiddu dan qais wani tsoho ne walam ma tammatil bai'atu raja'a usmana sai da aka gama mu baya a tsaf za a yunkura a shiga garin makka da yaki kuma sai ga usman sai ga usman salin alin ya fito daga makka faƙalar Musulmuna sai musulmi kuma sai aka juya ana ce mishi a ishtafaita ya aba abdullahi min tawafi bilbait usman kenan an koshi da tawafin sannan aka fito an koshi da tawafi sannan aka fito usman tun da a yanzu ba a ci a ba ka mutu ba a ba ba faɗi wannan ba usman an koshi da tawafi sannan aka fito qala sai usman ce bi sama zanantum bi tir da mummunan zato da kuka yi yanzu ku irin zaton da kuka yi min kenan wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah da raina yake a hannun shi law makasa biha ko ina ne bi sama zanantum bi wallazi nafsi biyadihi law makastu biha sanatan da zan zauna a cikin garin makka shekara guda wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama muqimun bil hudaybiya manzon Allah kuma na zauna a hudaybiya ma tuftu biha wallahi ba zan kewaye ka ba hatta ya tufa biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya kewaya jama'a kun ji jawabin Usman ba wai wuni daya ba ba sa'a daya ba in zan zauna shekara guda a makka a bani damar in kewaya zan ce musu ban karɓi wannan damar ba sai mai gidana ya yi tukuna Allahu akbar ya ce wa laƙad da adni ƙuraishun ila tawafi bilbait kuma sai da ƙuraisha ma suka yi min tayi usman je kaka kewaye kaba mana kai ka da su kawai waɗannan talakawa har irin kuma su mutunci ranka ya daɗe je ka kai ka da su fa abaitu ya ce sai na ƙi فقال المسلمون سي مسلمي سكتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أعلمنا بالله كاي من ذن الله يفي مسنن الله وأحسننا ظنا كما من ذن الله يفي مكوتة تزتو to shikenan daga yau sai ku dauka tarbiyya ce annabi ya muku dama Allah madaukakin sarki ya haramta zato Ya يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن Ku nisanci da yawa daga zato don mafi yawancin zato to zunubi ne a cikin hadisi manzon Allah yace ce iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna ku daina zato zato shine mafi karyar zance wannan shine karatun qur'ani da hadisi ko to kuma mai Allah ya ce wa annabi da sauran musulmi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun Allah ya ce wa annabin shi ku zama masu tarbiyya Allah bai ce ka zama malami ba ba inda Allah ya ce ku zama malamai ku zama masu wa'azi Allah ce waye ku zama masu tarbiyya masu renon jama'a masu gina jama'a bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ku tarbiyyanci mutane da littafin da kuke karantawa kuma kuke karantarwa kuma ku tarbiyanci mutane da littafin da ku kanku kuke karantawa kai kanka a malami ba kana nazari ba ba kana karatu ba ka tarbiyyantu da wannan karatun na farko ba kana karantar da mutane ba to ka tarbiyyantu da wannan karatun da kake tarbiyyantar da su Sau da haka annabi ya tarbiyyantu. na ba baya mummunan zato duk inda aka kawo mummunan zato manzan Allah sai ya kawar da shi ku duba da yadda suka yi nan manzan Allah ya ce a'a ba na zaton Usman zai yi dawafi in dai ba mu yi tare da shi ba ba zai yi ba suka ce a ina kuma ku ji fa manzon Allah ya kau da su amma Usman na fitowa sai aka ce an kunshi da dawafin ne sannan aka fito to an dai rage mana ka'aba ko hmm? tsegumi ka san masu tsegumi wato abin da yasa kuka ji mu mun iya magana irin tasu mun zauna cikin su ne ai duk wanda aka haife shi ghetto jama'a ba tsegumi da gudu da bai iya ba ina fata an gane shi yasa wallahi zaman rayuwar anguwanni irin waɗannan da GRA ba dan wasu matsalolin ba wallahi ya fi zaman lafiya ba inda za ga mutane sun taru ana magana kowa ya je zauna ya ji da kanshi to su kuma suna da irin nasu matsalolin su ma to amma an ka shiga anguwanni irin namu tudun wada muciya ci kaji daurawa haka siddan wani ya ci to ya koshi madadin ya zauna sai ya fito sai ta ji ya ce ban taku ba ana bala'i a garin sai wani ce a wani lafiya sai ce tabi to shi kenan ya bude musu taro da shi kenan da sassafe sai kaga wani ya fito ya ce kai yau akwai matsala fa garin nan sai wani ya ce ya ce kai baka ji BBC ba to shi kenan an fara karfe tara na yi sai wani ya fito ya ce kai Chelsea ta yi tsiya shi kenan haka to amma da wuya ka shiga anguwannin GRA da makamantan wurare kaga irin wannan kowa yana daki tashi tafin mishi to waɗannan irin anguwannin da ake irin wannan zaman ko to tarbiyyar yaya ake kan sharri ba a sani ba saboda yara sun zauna kawai sun ji iyayensu sun kacaɗe da maganganu takaka su ma sai kaga sun koya bayan lokaci shikenan sai kaga fa khalafahum min ba'd khalfun sai kaga sun samu magada Allah ya kiyaye thumma ba'athat quraish to yanzu kun ji abin da ya faru a majalisin annabi ko kuna jin yadda labarin yake ko a juya mana kyamara da microphone a ji me yake faruwa wurin annabi sai kuma a juya wurin quraishawa kuna jin yadda abin yake sai kuma ainihin quraishawa thumma ba'asat quraish sahala as-suhail ibn amr sai quraisha sai suka ainihin aika suhailu dan amr wa qalu suka ce da shi iti muhammadan tafurin muhammadu wa salihuhu ka je ka sulhu da shi a mu wala yakun fi sulhihi illa an yarji'a anna amahu hadha amma sharadi na farko na sulhu bana ba umara ya tafi baɗi ya dawo shine sharadi na farko da zaka fara yi da shi fa wallahi za mu yi wa muhammadu wannan sharaɗin ne mai rantse da Allah la ta tahaddathu al-arab saboda kada larabawa su je suna ba da labari annahu dakhalaha anwatan abadan an kan laraba su je suna gulma sai ai gashi na Muhammad ya zo ya shiga Makka da karfin tsiya wato yanzu nan kun ga sun shigo da siyasa ne idan aka bar annabi ya shigo bana bayan da an yi waccan jayayya da ta taɓurza to laraba za su tafi suna cewa ƙuraisha masu ƙaryar banza nan suka fita har bayan gari suka ce muhammadu ba zai shigo ba amma da ƙarfin tsiya ya shiga me za ku gaya mana kuma to wai dan ka a zo ana goranta musu haka sai suka ce su hal tafi ka je ka samu muhammad ka ce ka zo a madadinmu za a yi sulhu amma sharaɗi na farko na sulhu bana babu umara abin da ya sa muka faɗa haka shine dan ka aje ana cewa ai ma ya zo ya shiga garin da ƙarfin tsiya kun ji iya siyasar su kenan siyasar su kawai suke son su kare foreign policy fa'atahu suhaila ibn amr fa'atahu suhailu ibn amrin sai suhailu ɗan amr ya je wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama falamma ra'ahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muqbilan manzan Allah ya ga suhailu ya taho Kala sai ya ce qad sahula lakum min amrikum al'amarin zai sauki za a samu sauki cikin al'amarin jama'a wannan shi ake kira fa'ali abin da ake nufi da fa'al shine abin da bahaushe yake cewa arashi arashi arashi a hausa yana da takurariyar ma'ana fiye da ma'anar shi a larabci ko a musulunci amma bari in yi muku misali da gwargwadon yadda tunani na yi bayu a yanzu misali suka ce o oh, wallahi na da cin abinci tun karin kumallon safe ina gama faɗin haka sai kawai wani ya je yana wata magana daban da wani amma kuma sai ta zo sai ta dace da ni sai kawai can sama sai kuma je wani ya ce ni labona da cin abinci tun jiya kaga kamar kamar ni yake kamar da ni yake ni na ce tun safe ban ci abinci ba sai kuma wani yana ba wani amsa sai ce shi kuma tun jiya bai ci ba to sai a ce an yi arashi to daga cikin abin da shi kuwa balarabe yake nufi da arashi ko a musulunci ko balarabe yana yin arashi ko da da riga da kasawo ne idan balarabe yana fatan zai je wurinka zai ci bashi sai zo ya zauna a falanka misali sai ga ka fito da farar riga to sai zuciyar shi ta fari cewa in Allah so bukatar shi za ta biya sai ce an yi arashi ya zo da matsala ka fito da farar riga wato rigar tana alamanta mishi akwai akwai haske ko kun fahimta to sai ka yi taka tsantsan akwai abin da kuma ake kira canfi shi kuma haramun ne to in baka yi taka tsantsan ba sai kuma kaga kana shiga canfi wani lokacin to anan wannan wakili na ƙuraishawa sunan shi suhail abin da ake nufi da suhail shine mai saukin kai mai saukin al'amari to annabi yana zaune sai ga a suhaili suka turo to sai annabi ya waiwaye ya ce wa sahabbai al'amarin ku zai sauki saboda an turo mai saukin kai yanzu kun fahimci a rashin jama'a shine sai manzon Allah ya ce sahula lakum min amrikum al'amarin ku zai sauki wa qala sai ya ce qad arada alqawm sulha sulha haqiqa mutanen wato quraishawa annabi ne yake jawabi nan mutanen sun nufi ai sulhu hina ba a ba'athu hadha rajin tun da suka aiko wannan mutum wato wannan mutumin dattijo ne a cikinsu su in dai ka shi to ana san lumana ne amma in ana son rashin kunya fa sai a aika su urwatu ibnu mas'ud as ko kun fahimta jama'a kun san duk jama'ar anguwa sun san irin haka in ana son zaman lafiya sai a ce eh, eh alhaji wane eh baba wane eh liman ladan eh kuje do Allah eh? to amma ana son a nuna musu wallahi mu ma jawurtatu ne sai a samu wani tsohon dan nehu <laughs> wanda ya je da ashar zai fara ha to shi kenan to saboda haka annabi yana ganin wannan dattijan sai ya ce al'amarin zai sauki kuma tunda suka turo dattijan nan to suna son a yi sulhu ne don wannan mutumin kirki saboda annabi dan gari ne wa walidin wa ma waladan ya san kowa a maka kowa ya san shi Falan manta ha'ilar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama kallama suhail wa Abala wa taraja'a da suhail ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi magana yayi surutu yayi doguwar muqaddima akai jayayya ya fada aka fada dogon bayani yayi thumma jara bainahuma sulh to bayan duk wannan ta tabar ka san haka al'amarin maza yake an ja an ja an yi an yi an yi shikenan sai kuma kaga sai a rikito sai a fara maganar sulhu malta amal amr da al'amari ya hadu yanzu kai ya hadu an fahimci juna shine ilta'am amru an fahimci juna walam yabqa illa alkitab kitab yanzu abin da ya rage sai a fara rubutun sulhu wasaba umaru radiyallahu anhu wa ata ababakr sai umar ya tsalle tuma ya fadi sai shika a guje ya tafi wurin abubakar faƙala ya ababakar umar ya ce kai abubakar alaisa bi rasulillah mutumin nan da muke tare da shi ba shi ne manzan Allah ba ƙala bala abubakar ya ce ƙwarai annabi ne manzo ne ƙala a walasna bil musulmi wai mu ba musulmi ba ne ƙala bala abubakar ya ce ƙwarai mu musulmi ne ƙala sai ya ce awalaisu bil mushrikina su ba arna ba ne ne kam ƙala bala abubakar ya ce kwarai arna ne su kala sai ya ce fa'alama ni ya tafi dinina Don me za a wulakanta ma a addinin mu shi ba manzan Allah bane Manzan Allah ne mu ba musulmi bane mu musulmi ne su ba arna bane arna ne to don me za a wulakanta ma a addinin mu kun ji jawabin Umar tambayoyi ko maganganun Umar da kuma jawabin sayidina Abubakar amma da yake abubakar dattijo ne ya iya bin abubuwa sannu a hankali haka ake so wato a lokacin fitina idan ba ku yi a hankali ba sai ku samu internal crack idan fitina ta karo ku a waje ta makiya idan ba ku iya managing crisis ba sai ya ba ku crack sai ku datse a ku sai makiya su samu sai su shigo saboda cikin ku za a samu wani in kanshi ya tafasa zai yi sufa yayi ihu ya ce wallahi jama'a sai dai a mutu jama'a ku biyo ni <laughs> gaba ɗaya ya rusa muku tsari to kai ce kai mahaukacin banza to ku bin shi din wallahi wawaye ne yan uwan shi bin shi zasu tun za a watsa muku ko masu hankali tsayawa za ku yi sai ku ce habawa ne to kai kuma da muke kallo mai hankali kai waɗannan bai kamata kai musu haka ba don Allah zauna <laughs> haka ake yi amma wallahi in kace mahaukacin banza tafi ku kuma tun da wawaye ne ku bi shi wallahi sai ka juya ka gaba kowa tare da kai kai ma dole ka tafi <laughs> kuma baka da suna kai ba shugaba ba kai <laughs> ba dan haka ran da aka ce annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam abubakar baya cikin garin madina yana gidan shi da sesul wato kamar bayan gari haka da labari ya kai mishi sai ya taho a natse yana zuwa sai ya samu umar ya hau saman mimbari ya yi tsere ya zara takobi ya ce duk wanda ya ce manzo zala ya rasu zan kashe shi in kana dan sheka sai <laughs> kai ma ka tsara ke da nan dare ya ya tare su an rasa yadda za a yi a wannan lokaci da abubakar ya zo aka ce da falam aisha ta ce falam ma dakhala yamma ma Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam da abubakar ya shigo sai ya tunkari inda manzan Allah ya a lokacin sai bai kula Umar ya je tabbatar tukunar da gasken annabi ya rasu ya je samu annabi a kwance ya rasu a lullube ya buɗe fuskar manzan Allah ya sumbanci manzan Allah ya ji ƙanshin jikin manzan Allah ya ce ta hayyan wa maitan ya rasu ya manzan Allah ƙanshi kake kana da rai ko ka rasu ya ɗan yi kukan shi ya rufe manzan Allah sai ya taho masallaci da ya taho sai ya ce umar sauka kun gani a tsanaki sauka madadin ya jawo shi ko kuma ce kai dan agaji ya bugo min shiga <laughs> sai ta kwabe wallahi abubuwan dan wato bambancin zaman lafiya da rashin zaman lafiya ko kaɗan ne ba sai ce sauko sai umar ya ƙi kula shi sauko sai ya ƙi kula na ce ka sauka sai ya ƙi kula shi kawai sai ya tsaya sai rabu da shi sai ce inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره yana sai khutbatul haja tsaf gaba daya ana sai ce sai jama'a kuma gaba daya sai suka manta da Umar sai suka dawo Abubakar yana fara sai ce wa ma Muhammadun illa rasulu qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajizu Allah shakirin shikenan anas ya ce sai kowa sai yana kallon juna kamar ran nan ayar ta sauka takobi sai ta faɗi hannun umar sai kuma umar ya sauka. sai kuma kowa yana maimaita ayar wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli kun ga albarkar wannan dattijo mai albarka abubakar yanzu an zauna lafiya amma inda ya biye wa Umar yadda shedan ya nemi ya rungumi Umar a lokacin ya biyo da wata muguwar aƙida ita ce mai umar cewa annabi ba mutuwa yi ba annabi baya mutuwa ya tafi ganawa da Allah ne sai kawo aya ya ce ai annabi Musa ma ya taba ganawa da Allah shi ma ya tafi ne a lokacin da Abubakar ya ja Abu eh, Umar da kokowa yanzu da za a fitar da kungiya biyu umariya da bakariya umariya su ne sun yadda annabi ba mutuwa yake ba bakariya sun yadda a shikenan sai ga an fara wa'azin kasa kowa yana ranta shikenan shikenan al'amari ya rikice don haka duk ko a cikin gidanku ne in kuna da wani nan yaro ko a ma'aikata ne in kuna da wani nan mutum ko kakku bi shi da ƙarfi saboda shedan yana amfani da fitinannun mutane wajen ya kawo rikici a cikin zaman lafiya to in kuka bi shi da ƙarfi shi yana da karfi ne nashi da na shedan ko kuma kuna da ƙarfi ne ordinary don haka sai amfani sai ka ji an likita abubuwa to shi yasa ku yi nazari rayuwar annabi albarka ce shi yasa muke karanta wannan tarihi da Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera duk duniya babu mutane babu al'umma babu addini da suke da mutum mai quality na leadership irin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam mu ne muke da annabi rayuwar shi gaba ɗayanta albarka ce darasi ce karantarwa ce solution ce daga dukkan matsala ku duba kafiri Michael Hart Michael Hart yana daga cikin manyan malaman tarihi na wannan zamani suka zauna wajen su goma sha ɗaya suka fitar da criteria suka fitar da ƙa'idoji suka ce suna son su yi nazarin tarihin ɗan adam ne suna so su gane wanne dan adam ne a tarihi ya fi kowa sai suka saka ka'ida ka'ida ta farko suka ce dukkan wanda za su sa a cikin wannan gasar na ɗaya sai ya kai shekara arba'in a duniya tukuna na biyu sai in ya taba aure na uku sai in ya taba haihuwa na hudu sai in yana da wani document in yana da wani littafi wanda ya karantar da littafin ya ɗora mutane akan tunanin shi bayan ya rasu kuma mutane suka yi amfani da wannan written document suka gyara rayuwarsu ta gyaru kafirai ne dukkansu biographers historians masana tarihi ne masana dan adam turawa ne yahudawa da kiristocinsu michael hart shine shugaban wannan zaman kuma ba yahude ne duk wanda aka ɗauko daga cikin mutanen duniya kaf har annabi Musa har annabi Isa su da kansu in suka gwada shi a jikin criteria a jikin ka'idojinsu ko sai su disqualifying nashi annabi Musa da suka kawo e ya cika kaza eh yayi kaza eh yayi kaza eh yayi kaza amma tun zamanin shi bani Isra'ila suka rikita a taurar dan haka bata kai ko ina ba ma annabi isa ana aje shi sai suka ce ku aje shi shekarar shi talatin da wani abu bai na kai ya shiga gasar batun farko ku aje shi duk wanda suka ɗauko haka da ya ɗauko annabi muhammad ya sa sai ga ya wuce shekara arba'in ya taɓa aure ya haihu ya iya manajin gida yana da document sai ya ce the document remains intact up to date in its entirety sai ce littafin yana nan har yau keke da keke an kasa altering shi an kasa lalata shi an kasa kawo rikici da haka sai ya miƙe ya ce with all fairness and objectiveness my choice is on Muhammad sai miƙe sai ya tafi shi da kanshi arni arni wato kafiri in ya tafi to kamar musulmi ne ce Allahu Akbar president na Abti American University suka gayyace ni suka ce suna so in je in yi wa yaran su lecture akan fasting in Islam the significance of fasting in Islam da na je na ga manyan kafirai tura daga america sai na juya lacca ta sai ta zama the five articles of islam ne magana a kan rukunan musulunci azumi ya shigo ciki shi wata baturiya ta ce su in abu ya burge su suna yin tafi zan yi mata izini ta tafi na ce ta tashi ta tafi <laughs> to michael hart da ya gama zaman ya gama waɗannan bayanin a matsayin shi na ciyaman na wannan zaman sai ya ce with all fairness and objectiveness ya ce da dukkan adalci da farar zuciya ni ba yahude ne amma ba yadda na iya muhammadu shi ya dace da waɗannan sharuɗa don haka sai nike sai tafawa annabi <laughs> arne ke <laughs> kamar kai ka yi salati wannan shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Shi ne ya zo ya rubuta littafi akan haka muhammad the most influential man in the history of humanity muhammad a'zamul uzama muhammad a'zamul uzama an fassara littafin da turanci yarukan da larabci an fassara littafin da yarurruka da yawa jama'a wannan shine annabin da mu Allah ya bamu laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz a safihim rasulan min anfusihim shi yasa Allah ya mana gata wallahi Allah yana samu. mu kaga da Allah baya son ka to ujuku ne shugabanka to ka kade ujuku wallahi shine shugabanka ka kade Allah ya kiyaye to saboda haka jama'a kun ji sai mu koma cikin karatu jama'a abubakar ya kwantar da hankali wa umar jawabi faƙala abubakar ya umar sai abubakar zai wa umar nasiha ta da ta yi ce ya umar iltazim غرزه ilzam غرزه ka biyayya wannan mutumi kamar ka ce kalazimci steps din shi wannan mutumin ka tsaya inda ya tsaye da kai ka biyayya umar kamar yana mai nasiha ne umar eh ka daina rawar kai Kana natsu ka yi biyayya wannan mutumin biyayya ake mai fainni ashadu annahu rasulullah saboda ka ganni ni abubakar nan to ni na da shi manzon Allah ne qala umar sai umar ya ce wa ana ashadu annahu rasulullah ya ni ma na da shi manzon Allah ne thumma ata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama amma fa duk da haka sai kuma umar ya tafi wurin manzon Allah fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah alasta bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wai kai ba manzon Allah bane qala bala manzon Allah yace kwarai ni manzon Allah ne awalasna bil muslimina ya manzon Allah mu ba musulmi bane qala bala manzon Allah yace kwarai mu musulmi ne qala awalaisu bil mushrikina ya manzon Allah waɗannan mutanen maka quraisha wai ba arna bane su qala bala manzon Allah yace kwarai arna ne qala sai umar yace fa'alama fa'alama نؤطي الدنية في dinina fa alama akan me الدنية في ديننا dinina zamu rinka karban kaskanci a addinin mu muna musulmi suna arna kana manzon Allah cikinsu su ba su da irinka amma kuma za su rinka wulakanta mu qala sai manzon Allah yace ana abdullahi ni dai bawan Allah ne manzon Allah ne yanzu kun san me annabi yake nufi da wannan kalmar ni bawan Allah ne ina bin yadda Allah ya ce ne ba ra'ayin kaina bane kuma ni manzon Allah ne Allah ya aiko ni ne cikin ku koya muku la ukhalifu amrahu ba zan saba wa umarnin Allah ba walan yudayyani kuma Allah ba zai wulakanta ni ba shikenan dan haka Umar ka kwantar da hankalinka ni manzon Allah ne amma ni bawan Allah ne sai yadda ya dani sai yadda ya ce kuma ba zan saba mishi ba wa kana Umar radiyallahu anhu ya kudu Umar ya kasance yana cewa bayan an yi wannan ɗauki ba daɗi jama'a Umar sai da yana cewa ma ziltu asumu wa atasaddaq wallahi tun wannan ranar da ne manzon Allah wannan irin magana ban gushe ba kullun ina azumi na nafila ina sadaka wa usalli ina sallolin nafila wa a'tiqu min allazi sana'atu ina siyan bayi ina yantawa saboda irin waɗannan maganganu da ne manzon Allah yau ma izin a wannan rana don ni kaina na ga kai ban kyauta ba hali na biyu kenan da Umar a tarihi ya bayyana yayi irin wannan nadama amma wannan halin shine mafi tsanani hali na farko shine wannan hali na biyu shine lokacin da wannan babban munafiki ya rasu manzon Allah ya miƙe zai mai sallah umar ya ce a tusalli alal munafiq wa kad qala kaza wa kaza yawma kaza wa kaza ya manzan Allah munafikin Allah wane da ya kaza kaza ranar kaza da kaza rana kaza to in ba umar ba kuma kai waye gaya maka ne ma shi munafiki ne ko kun fahimta to shi shine bahaushe yake cewa makunshin gishiri ya fi gishiri zaki wai shin ta ina ne Umar ya san Abdullahi ibn Ubay ibn Salul munafiki ne ba ta wurin Annabi ba to Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya mutu manzon Allah ya miƙe zai mai sallah sai Umar ya miƙe sai ya tara gaban manzon Allah ya Rasulullah atusalli anhu wa huwa munafiq sai manzon Allah ya ce akhir anni ya Umar ja baya sai manzon Allah ya kauce ba shi wuri sai sake tara manzon Allah ya rasulullah atusalli anhu wa huwa munafiqun wa huwa alladhi qala kaza fi yawmi kaza kaza fi yawmi to kaji kaza din waye ga maka ba ni ne na fada to kaga kaga makunshin gishiri ya fi gishiri zaki ko kun fahimta jama'a da manzan Allah ya turje sai ya yi wa mutumin nan sallah umar ya rike rigar manzan Allah ya ja manzan Allah sai da manzan Allah ya zauna umar ya ce daga baya na yi nadama wani irin karfin hali ne wannan wani irin bushewa ido ne wannan kun ga haka idan Allah ya tara matasa a gabanka haka za ka ringa kokarin regulating dinsu wani za ka gan shi dalam-dalam sai ka ne kana motsa shi wani za ka gan shi ta farfasa ike shi kuma sai ka ne kana taka mai birki haka manzan Allah ya zauna da su daidai lokacin da abubakar gashi nan shuru-shuru usman gashi nan mai kawaici umar kuma fa ta farfasa yake kullun jan shi ake kullun taka mai birki ake amma manzan Allah bai taba ce min shi Allah ya tsine maka albarka baka da biyayya ba saboda kowanne irin mutum akwai ranar shi saboda haka in kuna da tsofaffin 'yan daba cikinku da tsofaffin ƙauraye to ba gwasa ne su za ku ku ce kada Allah iska dama ku 'yan iska ne to kun gama iskanci za ku zo ku ruɗa mana masallaci a in ya miƙe alagama mata mala'e eh, bannin je mai makami sai ka ce kaura eh saurara tukuna <laughs> saurara eh saurara kaura bari a ci gaba da tafsiri ta <laughs> fada an gane saboda akwai ran da ba a buƙaci kaura to in ka gwasale su suka gudu to ran da ba a buƙace su akwai abin da ustazai ba za su iya ba saboda imani ya musu yawa <laughs> to in ka nemi kauraye ran nan sai ka ga duk ka watsa su to amma in ya ce a karmakan lawo garin datsa zai ka ce a kaura kyale shi tukuna akramaka Allah jawo mana aya a cigaba da tafsiri to ana nan wata ranar daba za ta je sai ka ce kaura eh, a aje a kawo kan wani da <laughs> karwa an gama yau mun yi mara dalili ma balle a <laughs> yawa to haka ake yi shi yasa manajin din su ake ka gane ko ba a ture su duka ba a kuma goyon bayan su ba a wulakanta su ana manajin din su suna da amfani shi yasa ga Hamza tun da ya musulunta Umar tun da ya musulunta ba sake shiga kaskanci ba ka ji dai hamza yadda ya musulunta zagin annabi aka ya ci mutuncin annabi yana zuwa be binciki ba asi ba fa mai yiwa ƙarya ta yi, mai yiwa kuskure ta yi amma saboda sun san ba sa ƙarya a jahiliya Don haka yana da yaƙinin abin da ta faɗa gaskiya ne yana zuwa da ya same shi sai rafka mai kwari da baka ya ɗura mai ashar kuma ya ce to ni ma na musulunta tunda musulmi kuke duka da kani shikenan kuma sai aka zauna lafiya aka yi shuru ya gama dukan abu jihar ya wuce kuma ya musulunta ya wuce a kallon shi a ce mahaukacin banza mahaukacin wofi kuma su ne mahaukatan masu dukan bayan Allah amma mahaukacin ya ga mahaukaci a kan shi <laughs> sai ga ya zama mai hankali <laughs> ko kun fahimta jama'a to saboda haka kaga annabi yana da hamza annabi yana da umar annabi yana da abdullahi ibn rawaha abdullahi yana da hassan ibn sabitin waɗannan mawaƙa ne a jahiliya guda biyu waɗannan tsofaffin ƙauraye ne guda biyu annabi yana da umair ibn mus'ab shi kuma tsohon masharranci ne shi duk inda sharri yake to ya iya da ya musulunta sai annabi ya aje shi kusa da shi ane nan ana nan to in zai taya sai ce a baba saurara <laughs> eh yanzu ba lokacin ne ku bane saurara saurara eh saboda akwai sanda kuma irin su amfanin su zai zo a ce to baba irin wannan halin ya ake sai dariya ya ce waɗannan waɗannan wala ba don muka tsufa ba amma ka ga a yi eh, wani ku yi kaza wannan kawai ya ishe su <laughs> lokacin da rikicin mu'awuyar da aliyu ya faru wannan dattijo sai goyi bayan aliyu idan ya zauna ya yi tunanin makirci da bala'i sai faɗi sai su juda sai ce laulal islam lamakartu makaran la tutiquhu al-arab ce wallahi wannan yaro muawiya wallahi ya ci arzikin musulunci yace mu ni wallahi ba dan musulunci ba sai nayi yi makircin da duk laraba ba za su iya dauka ba su fitinan ne gaba daya shi ka san sunan shi ma a jahiliya shaifanul jahiliya duk inda gan shi sai ce haza shaytan ga shaytan nan ya kowa sai ya tsargu to da aka zo musulunci sai annabi ya ce ku rinka karawa wa hawaril islam kuma mutumin kirki a musulunci <laughs> to hassan bin sabitin dattijo ne shi kuma tsohon mawaki ne shekarar shi sittin yana waka ya zo ya musulunta don haka duk wani sharri na waka da yarfe sun iya da ya musulunta sai annabi ya gyara shi ya aje shi kusa da shi idan asuba ta sai manzon Allah ya zaunar da shi a masallaci sai ya ce ahjil na fa inna ruhal qudus ma'aka kai wa mushrikai zabbo malaika jibril na gadin ka ha kaga akwai security absolute security sai fara waka to idan wani shege ya tabo annabi a jahiliya a makka sai Hassanu ya zo ya ce annabi ina so zan yi mai waka amma ban san tarihin shi ba shine sai annabi ya ce ka tambaye ni na san tarihin uban kowa a makka wane uban shi ya taba sata bunsuru wane kawun shi ya taba kwartanci wa dukka annabi ya san tarihin kowane shege sai zaunar da Hassan sai gaya mai sai Hassan sai zauna sai zuba a waka in ya zuba a waka aka kai wa mutanen maka waka sai su ta mamaki saboda wane asirin shi dama manzon Allah ya san asirin shi kaf amma manzo Allah baya yada alfasha to amma tunda yayi mana shigantaka eh to dan yi mishi koda baiti biyu yan matan gari su yi mishi da an yi shi kenan baya sake fitowa wurin hira sai a ce an gama da shi to shi yasa kai malami kai mai da'awa duk wanda ya musulunta tsohon soja tsohon dan sanda tsohon SS tsohon custom duka jawo su kowa yazo za a yi aiki da shi karka jefar da kowa dan wauta da dan abubuwa dan rinkai kana gyara shi a akar makallahu dan saurara dai a baba saurara bari ranka ya dade eh bari tukuna zamu kai ga haka shi akar makallahu ai wallahi da ka ban mu da mun ci uban su yo mu da muke shake mutun da kebir sai <laughs> ranka ya dade eh, ya hakuri dai tukuna yawa <laughs> ko kun fita gaba amma karka kore su karka ce kai da Allah azzaliman banza azza a'a ka iya managing din su akwai ranar su lauyoyi ko kun fahimta jama'a tsofaffin yan siyasa duk in suka taho da awaka duk ka rike su kuma ka iya manajin ɗinsu kowa ka yi da shi don musulunci jama'a ba zuwa aka yi aka zubo waliyai daga saman bakwai suka zo ba waɗannan 'yan daba 'yan giya eh 'yan kulab su ne suka musulunta annabi ya gyara su kuma kowa sai ka ji in ranar shi ta zo sai a ce to na zo ga ranar ka surakatu bin malikin al-mudlaji fitsararren mutum ne a jahiliya ranar da annabi ya yi hijira sai suka ce mishi suraka yi e, mun fi zaton muhammad ya kama hanyar nan mun san kuma in ka bi shi mun san halinka sai ka kamo shi mun haɗa ka da shi shi kaɗai ya tafi ya bi su annabi sai da ya ƙura gudunsu duk suka gama kewaye-kewaye sai da suka fito suka kama hanyar Badina da ya hange su tsaf ya tabbatar da ya taka raƙumar shi yanzu nan zai kama su ya ce sai ji Allah ya cire kin annabi ya sanya mai son annabi to amma kuma yanzu ya biyo annabi ne a matsayin mai hari to laraba na da ɗabi'a sai marmaza sai kwanta rawanin shi sai ya ɗaga wasu annabi haka to in larabe ya ɗaga rawanin shi ya nuna maka haka to wai limana kenan ba matsala shi kenan da ya ɗaga rawanin shi sai su annabi suka tsaya sai zo ya riske su sai ce ku kwantar da hankalinku na tare wannan hanyar zan koma in ce musu na kura hanyar hamadi na ban ku ba kun ji dalilin da yasa sai su annabi suka koma suna tafiya ta nashadi suraka ya koma ya ce musu ina na kure har yathrib ba kowa a hanyar ko sawun raƙumansu babu yau ya sun yi ta banza ma balle mai dalili ko kun fahimta jama'a shi yasa kaga annabi suna tafiya da da gudu sai suka tsaya suna tafiya a hankali suka tafi restaurant na umma ma'abad ita kuma umma ma'abad wata dattijuwa ce sai ta restaurant a hanyar makka da madina sai ta samu awaki masu lafiya sai ta ajiye a cikin inuwa a bayan rumfarta in ka yi tafiya gumi da wahala da sauransu sai ka zo ka zauna rumfarta ga yashi mai sanyi ga ruwa sai a tatso maka nonon akuya sai ka sha sai ka dan biya dala biyu ko haka to sai annabi ya shiga ya sha wannan ya huta da shi da abin nan shikenan ba sauran matsala saboda ne saboda wannan hanyar wannan ya tare musu wannan bawan Allah yana koma maka kuma sai Allah ya zuba mishi kaunar musulunci sai da ya musulunta shine dattijan nan da ya zo yana tambayar annabi a kan akan dutsen marwa bayan da aka umara aka safa aka marwa aka yi safa aka yi marwa yaga annabi ya zo da sabon abu da basu taba gani ba shine ya miƙe ya ce ya rasulullah ara'aita umratana hadhihi akwai wata riwaya ya rasu rasulullah ara'aita mut'atana hadhihi al'amina hadha am lil abad ya manzon Allah wannan irin umara da muka yi mu ne kadai bana ko kuwa har abada sai manzo Allah ya ritsa tsin shi haka cikin juna yace dakhalatil umratu hakaza ila yawmil qiyama sai suraqatu ibn malik al-mudlaji yace ya rasulullah allimna dinana ka anna wulidna al yaw kawai ka sanar da mu addinin mu kamar yau aka koya kamar yau aka haife mu saboda haka masu da'awa musamman matasa ku iya manejin jama'a wani tsohon soja ne zai shigo cikinku ya shekara arba'in bai tsaye da gemu yanzu ya ritaya ya dawo cikinku karku ce tun da bai tsaye da gemu ba ba a ahalus suna ba ne wanda yana daga cikin crisis na matasa wani tsohon ɗan sanda ya zo cikinku ya zo ana harkar da kar karku ce wannan cid ne yanzu cid ne kuna da mugun abu ne da kuke tsoron aje a kai in ma cid ne ya shigo cikinku karkace kai mai da'awa ne dole kowa sai mai gemu irin na shekul islam kowa sai mai ɗagaggen wando kowa ya zo a cikin haka ake tankaɗe da rairaya ana cin moriyar kowa a cikin haka wata ran za ku buƙaci tura wani wanda zai je ya samo muku wani bayani sai a ce wane e eh, kayi yi su wane je ka duk in kuka zama ustazai ne masu dogon gemu da dagaggen wando ran da ta kama za a tafi kalaba ɗauko wani labari ustazu in ka ce mishi ya sa dogon wando kafa shi na ja irin na tantabara zai ce ha ha karama gallawa ina to amma wannan dan boko dama ya saba kullum wandan yana nan yana jan kasa sannan bayi da gemu sannan da ishar din shi to wani e je ka yana shiga cocin ya je zai samu labari sai su ga ya saje da ya fara haka sai a dauka wannan namu ne sai ya shiga cikin su kafin wani lokaci duk abin da suke ciki ya samo muku don haka kar ku sake ku ce musuluncin nan ba wanda zai zo masallacin ba wanda zai zo makarantar ba wanda zai zo wurin wa'azinku sai irin ku shari'a ta Allah ce ku dogara ga Allah shi yasa ga annabi ya tattaro su ga sunan iri iri a gaban shi kuma annabi baya gwasalewa bai taba cewa na tashi ka ba mu wuri banza jahili mara fasaha kowa ya zo annabi ya iya yadda zai da shi saboda haka annabi ya iya manajin ɗinsu haka shugaba sardauna a ƙasar nan ya iya managing crisis na arewa yana da yara yarabawa yana da yara inyamurai yana da yara jukun yana da fulani yana da yara kaza yana duk ga sunan su dan juma din nan di yaran sardauna ne sardauna ya iya managing crisis ɗinsu don haka in sardauna ya magana a arewa nan sai ga kowa ya ji saboda kowa yana jin he is carried along da shi ake tafiya ko kun fahimta jama'a wannan shine zaman tare hukunta ga masu hankali because yanzu a Najeriya in ka ku kadai za ku zauna right a raba Najeriya in aka raba Najeriya za a raba jihar Kaduna ne ko ko kai ma fulatani da baka tafe addinin ku ɗaya ne ko al'adar ku ɗaya ne to kaga tun ana rabawa state state za a zo a raba local government to za a zo ana raba anguwanni ma to kaga to ba ƙasa kenan don haka sardauna da ya fahimci haka sai jawo su kuma barin gaya maka duk wanda ka jawo shi ya fahimci kai mai adalci ya koma karkashin ka ko yana da wahala ya maka makirci yanzu kai ka je wurin theophilus dan juma da wata bukata ka fara faɗin sunan sardauna ka gani gaba ɗaya zai rikice kuma duk abin da ka zo sai dai ya fi ƙarfin shi kuma ba zai yarda sallama maka ya fi karfin shi ba zai ga zai iya kokarin shi me yasa yana ganin an faɗi sunan mai gidan shi me yasa saboda sardauna ya mai adalci amma Theophilus dan Juma ba musulmi ba ne sardauna kuma musulmi ne shugaba ne amma ya mai adalci bai zalunce shi ba masallacin Abuja national